أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na biyar. a nazarin hadisan bulugul maran da muke gabatarwa littafin ibn hajar al-asqalani muna cikin kitabul hudu babi na biyar wannan darasin yana ɗauke da bayani akan masu kawo hari masu kawo hari shine babi na biyar a kitabul hudud babu ta'ziri wa hukumi sa'ili shi wannan babin yana dauke da bayani akan abubuwa guda biyu na farko shine a tazir horon mai laifi wanda mun gabatar da bayani a kansa horon mai laifi shi ake nufi da ta'zir to na biyu shine hukumin sa'il hukuncin mai kawo hari mai kawo hari shi ake nufi da asa'il misali a littafin lisanul arab mujallar na takwas shafin 308 ibn manzur ya ce almusawalatu almuwasaba almuwasaba shine farmaki farmaki shine kai hari al-imam al-jauhari ya ce as-sawlu al-wasbu as-sawlu shine alwasbu da larabci shine wani ya farma wani wani ya kai hari ma wani shine ake nufi da asaulu saboda yi yasa eh, idan aka ce eh, almusawala yake ɗaukar ma'anar almuwasaba to da Ibn hajar ya kawo wannan yana nufin akwai bayani da shari'a ta yi akan mutumin da yake kai hari ma wani amma sai dai wannan hukunci ne da yake yake banta musulmai misali musulmi ya kai hari ba wani musulmi shi ake nufi da asfail. wa an ali radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga sayyiduna ali wannan shine hadisi na uku a babin kala قال ya ce يتشي ما كنت لأقيم ala ahadin حدا baya kasancewa gare ni in tsayar da haddi ma wani idan aka ce haddi shine hukuncin Allah kamar misali saurayi aka same shi da yayi zina menene hukuncin Allah a kansa shine a masa bulala ɗari to sayyidina ali ya ce idan na tsaye da wannan bulala ɗari a kansa fa ya mutu a halin bulalan nan sai wannan saurayin ya mutu ya ce fa'ajidu fi nafsi ba zan samu ɓacin rai ba in ji na ali tunda allah ne ya ce a masa bulala ɗari ana yin bulalan sai saurayin ya mutu shi ne ya ce fa'ajidu fi nafsi ya ce ba zan samu komai a raina ba ba zan samu ɓacin rai ba me yasa saboda hukuncin allah ne allah ne ya ce a masa bulala ɗari idan ya yi zina bai taɓa aure ba ana bulala ɗari ya rasu wannan kuma ajali ne amma an riga an sani bulala ɗari ba zai sa ba zai kawo mutuwar mutum ba amma idan ya dace da ajali mutuwa tana iya zuwa to na ali ya ce duk wani hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala kamar misali wani yayi kazafi kaga za a masa bulala ko ko mutum yayi zina za a masa bulala sai ce illa sharibal khamri sai dai mashayin giya kadai sai na ali ce shi mashayin giya fa na hulau mata da dai mashayin giya zai mutu a lokacin da ake masa bulala bulala na haddi ya ce wa daituhu dole sai na biya diyansa in ji na ali kaga kenan duk cikin mutanen da allah madaukake musu hukunci na haddi saboda sun yi wani laifi idan da za a ce lokacin da ake tsaye da haddin mutum ya mutu babu wani abu da za a yi in ji sayyidina ali ya ce sai dai mashayin giya kadai idan ana masa haddi sai ya mutu sayyidina ali ya ce to zan biya diyarsa A al-bukhari sunai ce bukhari ya fitar da wannan hadisi zaka ganshi a babu darbi bil jarid wan ni'al shine hadisi na 6778 kuma inda lafazin ya zo dama eh, a sahihul bukhari maimakon ya ce illa sharibal khamri lafazin da ya zo shine illa sahibal khamri sahibal khamri da sharibal khamri duk yana nufin ma'anar su guda ne fa innahu law mata wadaituhu shi mashayin giya idan ana masa bulala sai ya mutu sai ibn ali ya ce to zan biya sa. kuma sayyiduna ali ya bayyana dalili yace wa zalika anna rasulullahi lam yasunnahu dalili kuwa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana adadin bulalar da za a yi wa mashayin giya ba shine ma'anar lam yasunnahu wato lam yuqaddir fihi haddan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kaddara wani haddi ayyananne na mutumin da ya sha giya ba to saboda haka idan idan ana bulala ga mashayin giya sai mashayin giya ya mutu to sai an biya diyar wannan mashayin giya din to wannan hadisin yana sahihu muslim har yanzu yana kitabul hudud babu haddil khamri shine hadisi na 1707 wannan hadisin abin da yasa ibn hajar ya kawo shi saboda ya mana ishara da cewar idan ana tsaye da haddi ga wani sai aka samu ajali to akwai hukuncin da Allah ya yi a kai saboda ka sai ɗauko mana bayani na sayiduna ali da yake yana cikin kulafa rashidun Allah ya ƙara musu yarda wannan bayanin a bayyana yake kamar masu sharhin hadisi misali al bagawi a littafin sharhu sunna al bagawi ya ce ittafaqa ahlul ilmi duk malamai sun yi ittifaki fahimtar su ta zo ɗaya ala annal imam idza aqama haddan ala insanin idan aka samu alkali yana tsaye haddi ga wani mutum alkali shine na'ibin yake wakiltan shugaba wato idan aka samu alkali yana hukunta wani mutum fama tafi sai wannan mutumin ya mutu annahu la bamana alai shi wannan alkalin babu wani lamuni da kansa babu wani lamuni da yake kansa shi wannan alkali wannan shine abin da sayyidina ali ya faɗa sayyidina ali ya ce duk wani hukunci na Allah idan da yana tsaye da shi ga wani sai wannan mutumin ya mutu sayyidina ali ya ce ba zai samu damuwa ba kaga yana nuna cewar babu diyar da za a biya ba za a biya diya ba saboda wannan mutumin da ake tsaye da mahaddi ya rasu da wakhtalafu fi man mata fi haddil khamri inda aka samu matsala shine bayanin sayyidina ali din sayyidina ali ya nuna cewar sai dai mashayin giya kadai to nan ne malaman sunna fahimtar su ta zo kashi biyu al'imamu shafi'i shi a fahimtarsa idan ana bulala ga mashayin giya sai ya mutu ba za a biya diya ba saboda ai ana tsaye da hukuncin allah ne a kansa kamar ma tafi sa'iril hudud saboda haka da wanda ake masa haddin shan giya da wanda ake masa wani haddi dukansu idan aka ce wani ya rasu babu wata diya da za a biya saboda duka waɗannan hukuncin yanzu misali alkali idan yana tsaye da haddi ai ba hukuncinsa ba ne hukuncin allah ne saboda haka idan aka samu mutuwa ta wannan hanya alkali ba zai biya wani wata diya ba wannan shine fahimtar al-imamu shafi kaga al-imamu shafi shi baya daukan fahimtar sayyiduna ali bin abi talib wanda ita ce fahimta ta biyu shi sayyiduna ali cewa yake yi idan alkali yana tsaye da haddi ga mashayin giya shi kadai cikin duk wani mai laifi wanda ake tsaye da haddi a kansa idan aka yi rashin sa'a ya mutu to la shakka alkalin nan sai ya biya diya shine abinda sai na ali ke faɗa قول علي رضي ta kunu diya to تكون imam am fi bai أم nan ma akwai sabani don abinda sai na سيدنا ke cewa. idan ana tsaye da haddi ga wanda ya sha giya sai ya mutu to sai na ya ce dole zai biya diya to amma anan diyar kuma diyar tana kanwa tana kan alƙalin kenan ko ko tana baitul mali idan tana baitul mali saboda hukuncin Allah ake tsayarwa idan mutumin ya mutu wa zai biya diya sai a ciro dukiyar Allah a biya diya ko ko a'a za a ciro ne daga dangin alkali saboda shine akila dangin alkali su za a rarraba musu diya gaba daya saboda haka su za su biya to shi abin da na ali ya dauka shi zai biya diya kuma fahimta mafi inganci shine za a ciro daga baitul mali ba wai za a ciro daga dukiyar alkali ba saboda alkali yana wakilta ne na mai tsaida hukuncin Allah yana wakiltan shugaba ya tsaida hukuncin Allah akan mai laifi saboda haka idan aka ce za a ɗora wannan diyar akan alkali to ba mamaki idan ya kuskuren sau ɗaya sau biyu sau uku abin sai ya yawa idan aka samu irin wannan kuskure alkali ya zo ana tsaye da haddi ga wannan sai ya mutu sai alkali ya biya diya an zo da wani ana tsaye da haddi shi ma ya mutu a ce dangin alkali su biya diya ana to kaga ai babu wanda zai yadda ma ya shiga alkalanci babu wanda zai yadda ya shiga alkalanci saboda haka daga baitulmali za a ciro dukiyar a biya daga baitul mal za a ciro saboda ba ganganci aka samu ta gefen alƙalin to amma duk da haka ko shi sayyidina ali abin da yake nufi domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana dukan mutane da takalma kamar misali in mutum sha giya za a rika dukansa ne da takalmi ko kuma da mayafi ko da riga sai an buge shi ya kai sau arba'in shi kenan saboda haka idan mashayin giya din an masa irin wannan dukan ne ba da dorina ba da takalma ake dukansa ko da mayafi ko da wani abu sannan bai fi arba'in ba to idan ya mutu ba za a biya diya ba saboda wannan wannan adadin ya tabbata a zamanin manzon Allah amma idan ya haura arba'in fa idan ya haura arba'in ba hukuncin annabi ba ne sallallahu alaihi wasallam kaga bayan zamanin manzon Allah ne haddin shan giya ya koma tamanin a zamanin sayyidina Umar kaga wannan kenan fahimtar sayyidina Umar ne wannan shi ake ce ma al-ijtihadu tunda fahimtar sayyidina Umar ne ba asali hukuncin manzon Allah bane saboda idan ana idan ana horon mai shan giya da aka masa bula da an kai hamsin sai ya mutu to kaga ba shakka za a biya diyarsa domin wannan asalin hukuncin ba na manzon Allah ba ne ijtihadi ne na malami ko ba wai laifi ba ne walau azzarar imamu rajulan famata minhu ya ce biddiyati inda shafi'i ala aqilati ala hadil qawlain cewa waɗanda za su biya diyan danginsa ne kuma wannan ya faru a zamanin sayyidina umar ya taɓa faruwa a zamanin sayyidina umar wanda shi al-imamu bagawi ya bada misali da shi a littafin sharh sunna yace inna umara arsala ila imra'atin fi shay'in balagahu minha wani labari mara daɗi ya iso ga sayyidina Umar game da wata mace a garin Madina saboda haka sayyidina Umar sai ya aika ta zo da aka zo gidan aka yi sallama shugaban muminai yana neman ki sai ta razana kawai nan take sai ta yi bari sai ta yi bari sai aka zo aka samu sai na umar matar da ka aika a kira ta fata yi bari saboda aka sai na umar ya ce to yanzu yaya kenan laifin yana kanwa ya kira sahabbai domin dama bai yanke hukunci shi kadai ya kira abdurrahman bin auf da manyan sahabbai abdurrahman bin auf ya ce innaka mu'addibin ai kai kana da damar kai ladabtarwa ga mai laifi saboda haka don don wannan ta rasu saboda ka aika ta zo abdurrahman bin auf ya ce shi bai ga laifi ba sayyidina ali ya ce a'a innaka in ijtahadta ai kai kayi ijtihadi ne kayi kokarin aiki da fahimtar ka tunda kokarin aiki kai da fahimtar ka aka samu kuskure sayyidina ali ya ce to diya tana kanka zaka biya diyar wannan yaro da aka yi barinsa sai na umar ya ce to a dangi na kenan sai na ya ce dangin kafa duk za a raba ne sai sai na umar ya ce to abinda nake so da kai kar ka zauna ya ce ina haɗa ka da Allah kar ka zauna da yake sai na ali yana cikin dangin sai na umar duk ƙurashawa ne sai na umar ya ce sai ka rarraba ma dangi na gaba ɗaya kowa abinda zai biya na diyar wannan jinjiri saboda haka sai da aka biya wannan diya to a nan kaga kenan ya tabbata a dangin na umar aka biya wannan diya wannan fahimta ce ta limamu shafi da yake bada hujja da ita a takaice wannan hadisin yana karantar da mu cewa idan alkali yana tsaye da haddi ga wani sai wannan mutum ya rasa ransa alkalin ba shi da laifi a wurin allah amma idan mashayin giya ne shi kadai ya kasance ana tsaye da haddi a kansa sai ajali ya zo wannan mutumin ya rasu to za a duba shin bulala da ake masa ta kai arba'in sannan kuma da me ake dukansa da dorina ne ko da takalma ko wani abu haka wanda ba zai kai ga kisa ɗin ba idan da takalma ake dukansa ko ko ana dukansa da mayafi ko wani abu da bai kai dorina ba ko kuma adadin bai kai arba'in ba nan ma ba za a biya diya ba amma in ya haura arba'in shine sai na ke cewa wadaituhu to zan biya diya idan aka ce shugaba zai biya diya ana nufin diyar ko dai ta fito daga baitulmal ko ta fito daga dangin alkali dangin alkali su za a karkasa musu wannan diyar su biya wannan ita ce ake kira al'aƙila wanda mun yi magana a kanta baya abin da ya sa fahimtar ta zo kashi biyu shi alimamu shafi yana ba da hujja da abin da ya faru a zamanin na umar abin da ya faru a zamanin na umar allah ya kara masa yarda yana cewa لو أزر الإمام رجلا فمات منه يضمن بالدية على آقلته على idan alkali yana hukunta wani mutum sai ya mutu to zai lamunci diyar wannan mutumin amma shi di ita wannan diya ba shi ne da kansa zai biya ba kaga danginsa ne za a rarraba musu su biya sai mu je hadisi na gaba wa an sa'id ibn zaidin an karbo hadisin nan daga sa'id ibn zaidin radiyallahu anhu Allah kara masa yarda qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi saboda kare dukiyarsa fa huwa shahidun to wannan shahidi ne wato ya mutuwar shahada idan mutum aka kashe shi yana ƙoƙarin tsare dukiyarsa sai ya rasa ransa to ya yi mutuwar shahada rawahul arba'a ashabu sunan sun rawaito hadisin Wasu sahahu tirmizi kuma al-imamu tirmizi ya inganta shi hadisin yana sunan abi dawud yana babun fi qitalil lusus babun fi qitalil lusus game da fada da barayi fada da barayi domin barawu shi ke ƙoƙarin ya kwace dukiyarka kai kuma ka kiyarda kana kokarin kare dukiyar har ka rasa ranka to sai manzon Allah ya ce kai mutuwar shahada saboda haka yasa al-Imam Abu Dawud sai ma babin suna fada da barayi yanda hadisin ya zo a sunan Abi Dawud man qutila duna malihi fa huwa shahidun wa man qutila duna ahlihi fa aw duna damihi aw duna dinihi fa huwa shahidun haka lafazin hadisin ya zo a sunan Abi Dawud wanda aka kashe shi ta ƙoƙarin kare dukiyarsa to ya mutuwar shahada wanda aka kashe shi ta ƙoƙarin kare iyalinsa matarsa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce audu na damihi ko ta ƙoƙarin eh, kare jininsa akwai wanda za a taho da nufin a kashe shi saboda kawai a zubar da jinin shi audu na dinihi ko ko saboda kare addininsa fa huwa shahidun annabi ya ce duk waɗannan sun yi mutuwar shahada hadisin yana sunanun nasa'i babin shine man katala duna dinihi wanda ya yi fada saboda tsar addininsa idan ya rasa ransa ya yi mutuwar shahada lafazin alimamin nasa'i ma ya zo daban man kutila duna malihi fa huwa shahidun wa man kutila duna ahlihi fa huwa shahidun wa man kutila duna dinihi fa huwa shahidun wa man kutila duna damihi fa huwa shahidun kaga lafazin ya bambanta da lafazin al Abu Dawud amma duk abu ɗaya ne wanda aka kashe shi saboda tsare dukiyarsa ya yi mutuwar shahada wanda aka kashe shi saboda tsare iyalinsa ya yi mutuwar shahada wanda aka kashe shi saboda tsare addininsa ya yi mutuwar shahada wanda aka kashe shi saboda tsare jininsa ya yi mutuwar shahada sai kuma al'imamu tirmizi shi kuma ya kawo hadisin a babu ma ja a fi man duna malihi fa huwa shahidun to sai kawo lafazin man kutila duna malihi fa huwa shahidun wa man kutila duna dinihi bi taqdimi bambancin riwayar al-imam tirmidhi da al-imam nasa'i shine shi al-imam tirmidhi sai ya dauko magana daga karshe zuwa farko al-imam nasa'i dauko daga farko zuwa karshe man kutila duna malihi fa huwa shahidun wa man kutila duna dinihi fa huwa shahidun wa man kutila duna damihi fa huwa shahidun wa man kutila duna ahlihi fa huwa shahidun sannan hadisin yana sunan ibn majah yana babu man duna malihi fa huwa shahidun ibn majah shine ya kawo riwaya takaitacciya abinda riwayarsa kawai ita ce man qutila duna malihi to kaga wannan riwayar da ta zo a nan riwayar al ibn majah ce ita ce takaitacciya saboda ka sai ibnu hajar ya kawo maimakon ya kawo riwayoyi masu tsayi din hadisin ya inganta yana sahihu abi dawud hadisin 4772 yana sahihun nasa'i hadisin 4101 da sahihu ibn maja hadisin 2109 wato asali shi wannan hadisin yana da labari da ya auku game da shi amma ibn hajar bai kawo labarin ba labarin ya zo ta bayanin talha bin abdullahi bin aufin a garin madina wannan abin ya auku wato bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a tatni arwa bintu uwaisin fi nafarin min ƙurashin akwai wata mata a garin madina ana kiranta arwa arwa bintu uwaisin ta kai ƙaran wani sahabin manzon Allah wannan sahabin shine wanda aka ce ya rawaito hadisin kaga an ce an sa'id ibn sa'id ibn zaidin wannan shine sahabin sa'id ibn zaidin wannan sahabin babban mutum ne saboda huwa ahadul asharati al-mubashara bil janna yana cikin mutane goma da annabi ya hada su a wuri guda ya musu albishir da cewa sun samu aljanna shi wannan sahabin yana daga cikin mutane goma da aka hada su a kalma guda annabi ya musu albishir da samun aljanna saboda haka manyan sahabbai ne domin idan ana bayanin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam martabarsu tana sama ba wai su kadai bane annabi ya musu albishir da aljanna ba su kadai bane sahabbai da suka samu albishir da aljanna suna da yawa dukkan su ma sun samu albishir da aljanna sahabban manzon Allah amma idan aka samu kuma annabi ya ware mutum goma ya kirga su a lokaci ɗaya a jere to kai ka san waɗannan suna da wata kima ta musamman to wannan yasa kaga ake cewa mutane goma da aka musu albishir da aljanna ba wasu kaɗai ba ne amma jera su da annabi a lokaci guda shi ya ba da daraja gare su kuma sannan aslama kadiman shi wannan sahabi sa'id ibn zaidin ya daɗe da musulunta ya daɗe da musulunta babban sahabi ne wa kana mujabar da'awa kuma sahabbai duk sun sani idan sahabin nan ya yi addu'a wallahi ba ta faɗuwa idan ya roƙi allah to magana ta ƙare duk abin da ya roƙi allah sak haka allah zai bashi to ita wannan mata arwa zamanin bayan ma fa kenan wucewa zamanin su na ali khulafa ar-rashidun sun kare lokacin marwan bin al-hakam shine gwamnan madina marwan bin al-hakam saboda haka sai ta zo ta samu marwan a garin madina da ta zo ta kawo ƙara take cewa inna sa'id ibn zaidin qadin taqasa min ardi ila ardihi ma laysa lahu tana da gona gonanta yana kusa da nashi suna makwabtaka da juna saboda haka sai ta ce ma gwamna shi wannan sahabin ya ci gonanta ya ci filinta ya shigo filinta kuma ba hakkinsa ba ne saboda haka tana kara ya fita mata daga fili shi wannan sahabin wato ya wuce ya wuce bikon iyaka wa inna marwana arsala ila sa'idin na san yukallimunahu fi sha'ani arwa saboda haka sai shi gwamna ya kirga wasu mutane daga cikinsu akwai wanda ya ba da labari shine talha bin abdullahi bin aufi yana cikin waɗanda shi gwamnan ya tura su je gonar wannan sahabi su mar tambaya yukallimunahu fi sha'ani arwa binti waisi wa kanat shakathu ila marwan fi ardin ta riga ta kawo ƙara mashi wannan gwamna saboda haka gwamnan ya ɗebi wasu mutane ya naɗa su ya ce ku je ku same shi abin da ya sa saboda gonar ba ta cikin garin madina tana wurin da ake kiransa al'aqiq daga cikin fadamu na madina masu albarka min audiyatul madina tsakanin al'aqiq da garin madina mil hudu ne saboda haka suka hau suka hau abin hawa suka haura kuma sai da suka zo suka samu sa'idu bin zaidin a gonarsa sun samu wannan sahabin a gona falamma ra'ana ɗaya daga cikin waɗanda suka je samun shi sa'id ibn zaidin yake ba da labari ya ce lokacin da sa'id ibn zaidin ya gan mu kafin mu yi magana sai ce kad araftu ladhi ja'a bikum na san abin da ya kawo ku wasa ya zo suka zauna sai ce to da farko barin baku hadisin manzon Allah wa sa'uhaddisukum ma sami'tu min rasulillah zan ba ku labarin abin da na ji daga manzon Allah saboda haka sai ya ce musu sami'tuhu yaqul na ji manzon Allah yana cewa man akhadha min al-ardi ma laysa lahu duk wanda ya ci ƙasa ya ƙara faɗin ƙasa wanda ba nashi ba saboda ka yasa wannan ya gwada cewar ko da na gwamnati ne saboda akwai wanda zai shiga fili in ka tambaye ce ai ba na kowa bane ko da na gwamnati ne idan ka ci iyaka manzon Allah ya ce ma laisa lahu in mutum ya ƙara faɗin filin da ba nashi ba tuwiqahu ila sabi'ati min al-ardi yawm al Allah zai rataya mar har zuwa ƙasa ta bakwai a ranar tashin kiyama sai ka dubi da malamai suke sharhin wannan hadisin mai ake nufi da Allah zai rataya mishi al-Imam ya ce to zai tashi a lahira za a nutsar da shi har zuwa ƙasa ta bakwai sai ya zama kowace ƙasa tana wuyan shi kansa na waje jikinsa na ƙasa ta bakwai kaga kenan ƙasan gaba ɗaya guda bakwai suna jibge a wuyansa wannan fahimta guda kenan fahimta guda kenan wanda ya zo ta bayanin al-imam al-khattabi yake cewa ta fuskoki biyu ne malamai suke fahimtar wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma annahu yukallaf naqlu ma zalama min hafil qiyama idan an tashi a kiyama Allah zai ce ba ka ci ƙasa ba to wannan ƙasar da ka ci bare za a ɗora maka ita har a gama hisabi saboda ka za a cicciɓi wannan ƙasan a ɗora wa mutum sai an gama hisabi sannan kuma ba iya wannan ƙasar ba manzo Allah ya ce za a rarike abinda zai kai ƙasa ta bakwai ma zalama min hafil qiyamati ilal al-mahshari fa yakunu qad tawqi fi unuqihi saboda haka zai zama kamar kamar a wuya kamar ya kamar mutum ya rataya abin nan sarkan wuya ne haka za a rataya mar wannan ƙasa da ya ci gwargwadon abin da ka ci gwargwadon abin da za a dora ma fahimta guda kenan na biyu annahu yu'aqabu bil khasfi ila sab'i ardin fahimta ta biyu ita ce za a mara hukunci idan an tashi a filin hisabi Allah zai nutsar da shi sai ya je ƙasa ta bakwai a sake nutsar da shi ya kai ƙasa ta bakwai har dai a gama hisabi So babu wani mai sauƙi a cikin su zaka gani a nailul autar eh, mujalla na shida shafi na 64 inda al shaukani ya zo da bayanin masana game da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa shi wannan sahabi sa'id ibn zaidin an kai ƙaransa akan ya ci fili suna zuwa tun ba su bayyana cewa gwamna ne ya turo su ba ya ce ku zo mu zauna barin gaya muku abin da ni na ji daga manzon Allah sai gaya musu haɗarin cin fili kamar yana gaya musu cewa ni da na ruwaito hadisin ni ne zan ci filin kaga kamar yana gaya musu haka ne ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akhadha min al-ardi ma laysa lahu duk wanda ya riki wani filin da ba nashi ba tuwikahu ila sabi'ati min al-ardi yawm al-qiyama sai ce to kuma ba shi kaɗai na ji annabi ya faɗa ba na kuma ji annabi ya ce man qutila duna malihi fa shahidu. duk wanda zai yi yaƙi a kashe shi saboda dukiyarsa to ya wa shahada kaga kamar yana nuna cewa yana da damar ya yi yaƙi ya kare filinsa tunda filin shi ne in ya tsaya ƙoƙarin kare filinsa ya rasa ransa bai yi asara ba tun da shahada ce kaga ya gaya musu hadisai guda biyu ne ya haɗa a wuri guda da farko ga abin da manzon Allah ya faɗa dangane da mai zaluntar filaye wanda zai ƙara filin faɗin filinsa mutum ya ƙara faɗin filinsa ga irin haɗarin da zai fuskanta a kiyama sai na biyu wanda ya yi ƙoƙarin kare dukiyansa ya rasa ransa ga falalar da zai samu kaga kenan yana gaya musu cewa ba zai yiwu in cuce ta ba saboda na ruwanto wannan hadisi daga manzon Allah na biyu ina da damar in tsaya ba zan taɓa barin a taɓa gona ta ba ko da zan rasa raina don na san in ma na rasa raina din na mutuwar shahada ne sai da ya gama karanta musu hadisin sai ya ce to me kuke cewa suka ce arwa ta ce ka ci fili kaza kaza ya ce ku je ku tambaye ta ina filin aka tambaye ta ta nuna iya filin suka dawo suka gaya mishi fataraka sa'idun laha madda'ad saboda ka shi sa'id ibn zaidin sai ya ce ina ce filin da ta ce na cike nan suka ce eh. ce to na bar mata ku je ku gaya mata na bar mata tannan sai ya daga hannu to abin tsoron kenan dama idan ya yi addu'a ba ta faɗuwa allahumma ya allah a gabansu ya faɗa in kanat kazibatan in matan nan karya ta yi ban shiga filin ta ba fala ha ya allah karka karɓi ranta hatta tu'umiya basaraha har sai ka makantar da ita karka karɓi ranta sai ta makance ba iyakar addu'an ba kenan sai ya ce wa taj'ala qabraha fi bi'rin Allah ka sa kabarin matan nan ya zama rijiya ne saboda ka sa tabaran waliyan Allah ba karamin hadari bane saboda wani in ya maka addu'a ɗaya ka taɓe nan gaban su yayi addu'an kowa jikinsa yayi sanyi saboda sun san shi karfa ka manta yana cikin mutum goma da annabi ya kirga ya ce 'yan aljanna ne ai inda hali wannan ma in kana da gona ba shi kyauta za ka yi don ko Allah ya sa ma ka samu sauƙin rayuwa don wanda annabi ya ce ɗan aljanna ne kai ka sani kawai yana jiran lokaci ne babu wani abin da zai yi mara kyau domin inda yana da mugun hali ba zai ma samu wannan shaidar ba amma wannan matar saboda shaidanci yakan sa mutane su ɗauka addini ƙarya ne eh, saboda haka take ganin za ta iya taka shi ta kai labari to shi wanda ya ba da labarin ya ce fa wallahi na rantse da Allah ma matat wannan matar ba ta mutu ba hatta zahaba basaruha sai da ta rasa gani ba ta bar duniya ba sai da ta makance ya ce fa ja'alat tamshi fi dariha tana tafiya a cikin gidanta ana nan da yake ajalinta ya zo lokacin da rayuwar ta zo ƙarshe tana tafiya a cikin gida fawaka waqa'at fi bi'riha sai ta fada a cikin rijiyan rijiyan gidan rijiyanta ta fada a cikin rijiyanta kuma ba a iya ciro ta ba saboda haka nan dai rijiyan ya zama kabarinta duk dabarar da za a ciro ta ya gagara sai dai aka mai da ƙasa aka rufe rijiyar saboda addu'an sa'id ibn zaid Allah ya kara masa yarda waja asailu bayan ta mutu shi kenan sai ga ambaliyar ruwa aka samu wata shekara da aka yi ruwa mai ƙarfi a garin madina da aka samu ambaliyar ruwa fa'abada an ha ambaliyar ruwa sai ya bi kan gonaki biyun yana bi sai ya fitar da bikon na asali ya fitar da alamar iyakar filinta da na shi sa'idu bin zaidi fa'iza haƙƙuha kharijan an haƙƙi sa'idin sai ga shi ita ce ta shigo gonar sa'id ibn zaidin ba sa'id ibn ba ne ya shiga gonar ta ita ce ta shigo ka san ana samun haka mutum zai yi zalunci kuma ya fika iya magana to shi sa'id ibn zaidin sai ya nuna baya ma bukatar duniya sai ce ya bar mata amma ya mata addu'a tunda Allah ne bata yaji tsoronsa ba to bari ya roki Allah da ita bata yadda da shi ba Allah ya hore ta don gaba kar wani ya sha'awar irin abin da ta aikata kaga ba shi bane ya shiga ta ita ce ma ta shiga gonarsa fa a sa'idun ila marwan saboda haka sa'id ibn zaidin ya tafi wajen gwamna farakiba ma'ahu wa nasu hatta nazaru ilaiha zai samu gwamna ya ce masa to ina so ka zo ka gani abinda Allah ya hukunta tsakanina da ita wannan mata ita kan ai ta riga ta tafi saboda haka magana da ta bi gari gayya aka yi aka bar garin madina saboda a zo a ga ikon allah saboda haka hatta na zauru ilaiha da aka zo aka ga gonar Saidu ibn zaidin ga gonarta sai aka ga ashe shi ita ce ta shiga gonarsa ba shi ba wa zakaru kulluhum wanda duk shine malami ke cewa duk wanda ya ba da labarinta ya ba da labari annaha amiyar cewa matar ta makance babu shakka wa annaha saqatat fi bi'riha kuma ta fada a cikin rijiyarta famatat ta mutu saboda haka wannan sai ya zama labari ne wanda ya shahara a garin madina in ka dubi fathul bari a mujallar na biyar shafin 123 ya ce kana ahlul madina iza da auƙalu saboda haka idan mutane za su yi mummunan addu'a sai su ringa yin irin na sa'id ibn zaid koko idan za a ba da labarin wani sai a ce a amahu ka ama arwa wani Allah ya makantar da shi irin makantan arwa saboda sunanta arwa sunanta arwa arwa bintu uwaisin saboda ka sai a ce ai wani eh, ya makance irin makantan arwa saboda me saboda kissa ta shahara an riga an santa to wannan hadisin da malamin nan ya kawo mana hadisin sa'id ibn zaidin yana karantar da mu hukuncin wato mutumin da yake hari ma wani wanda zai kai hari ma wani ga dukiyarsa don abin da sa'id ibn zaidin yake faɗa kenan ya kawo hadisin manzon Allah man qutila duna malihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi saboda kokarin ya kare dukiyarsa. to ya yi shahada idan an ce an kashe shi yana ƙoƙarin kare dukiyarsa kaga an kawo mishi hari kenan wannan shi ake nufi da asailu to hukunci kashi biyu ne masu kawo hari iri biyu ne saboda haka yasa ibnu hajar ya hada su a wannan babin ya ba ma kowane hadisi ingantacce daga manzon Allah mutane kashi biyu ne waɗanda suke kawo hari ga musulmi in ana maganar wanda zai kawo hari ana nufin musulmi ya kai ma musulmi hari musulmi ya kawo hari ga musulmi hari shine farmaki wanda shine asairu iri biyu ne na ɗaya mutumin da zai kawo maka hari saboda waɗannan abubuwa da annabi ya kirga a hadisin nan mustahabi ne ka yaƙe shi idan da za a kashe ka manzon Allah ya ce ka yi mutuwar shahada annabi ya kirga su a hadisi guda man qutila duna malihi wani ne ya far maka ya kawo maka hari saboda ya kwace dukiyarka ka ki yadda dan kamar yadda ya zo ta riwayar abdullahi bin abbas ya ce mazluman kaga ya nuna ya taho da nufin ya cuce ka ya kwace dukiyarka a gida ko a daji musulmi ne manzon allah ya ba da damar ka yake shi kuma ya kwadaitar don idan aka ce kayi mutuwar shahada kaga ana kwadaitar maka kai yakin ne saboda me in ka rasa ranka shahada ce saboda haka yasa malamai suka gane me kawo hari na farko wanda zai kawo maka hari saboda ya kwace dukiyarka wa man kutila duna nafsihi ko ko saboda baya son ka yana so ya kashe ka shi sa wata riwaya ce duna damihi ko duna nafsihi mutum ne ya zo yana farautar ka don ya zubda da jininka manzon Allah ya kwadaitar kai kokarin kare kanka inda zaka mutun shahada ce da wanda zai taho da nufin ya kwace matarka ko ya lalata da ita duna ahlihi sai ka tsaya ka kiyarda har ka rasa ranka manzon Allah ya ce fa huwa shahidu. wa man qutila duna jarihi akwai wannan riwayar ba da makwabcinka zaka ji an kawo hari wanda wannan da yawa sun yi watsi da shi ga abinda da manzon Allah ya kwadaitar zaka ga Eh, wani abu mara kyau ya auku da makwabci kana ji yana ihu ku ga taimako amma ba za ka fito ba manzo Allah ya ce to da za ka je kare makwabcinka sai ka rasa ranka manzo Allah ya ce fa huwa shahidun mutum yayi mutuwa shahada saboda ka kaga annabi ya kirga su waɗannan waɗannan da aka kirga suna ƙarƙashin asailul eh, awwal mai kawo hari na farko mai kawo hari na farko shine wanda ya kawo mana hadisin sa'id ibn zaidin saboda ya nuna mana falalarsa bi ma'ana ana kwadaitar da musulmi ya yaƙi wannan mai kawo hari ɗin ana kwadaitar da kai akan kai yaƙi a kai in ka dubi bayanin ibn taimiyya a littafi majmu'u fatawa yana mujallar na 28 shafin 509 ya ce inna qitalal mu'tadina as-sa'ilina sabitun bis sunnati wal ijma'i duk malaman sunna sun yadda sunnar manzon Allah ta tabbatar akan cewar idan aka samu 'yan ta'adda su ne al-mu'tadin idan aka ce 'yan ta'adda masu ta'adi ga dokar Allah asa'ili na masu farmaki ga mutane ko dai don su zub da jininsu ko kuma don su kwace dukiyarsu ko don su yi ta'adi ga iyalansu don akwai waɗanda ma za su faɗa gari don su ƙona shi kawai su wuce to manzon Allah eh, eh, ibn taimiyya yake cewa duk malaman sunna sun yi tufaki saboda hadisin annabi ya inganta akan cewar ya kamata a yaƙe su ana kwaɗaitar da musulmi ya yaƙe su sai ya ce walahu an ya dafa ma yi min al-adamiyyin ko ba su kadai ba duk wani ɗan adam da zai yi nufin ya cutar da kai Allah ya baka damar ka kare kanka Allah ya baka dama kuma ba ɗan adam ba wal baha'im ko da dabba ce wannan dabba ko da tana da hurumi ta yi ƙoƙarin cutar da kai sai ya ce hatta lausala alaihi ahadun da zai kasance wani ya kawo hari gare ka walam yanda fi illa bil ba yanda za a yi ka kare kanka sai da makami ya ce katalahu Allah ya baka damar ka yaƙi da shi saboda ka ka nemi makamin ka yaƙe shi wannan shine abin da manzon Allah dan kaga annabi ya kwadaitar da mu akai sallallahu alaihi wasallam haka in ka dubi fathul bari na ibn hajar a mujalla na goma sha biyu shafin ɗari biyu da goma sha shida shi ma ya tabbatar da abin da ibn taimiyya ya faɗa wa qad tafaqu ala jawazi daf'i sa'ili duk malaman sunna sun ittifaki akan cewa daidai ne ka hankaɗe mai kawo hari idan mutum ya kawo maka hari ya kawo maka farmaki ka hankaɗe shi wannan hankaɗewar shi ake nufi da addafu ba wai ka bashi ba walau ata ala nafsil madfu'i ko da kuwa zai kai ga kisan mai kawo hari din wanda ya kawo maka harin ko da zai rasa ransa baka da laifi a wurin Allah saboda Allah ya baka damar ka kare kanka zaka gani a littafin tuhfatul ahwazi mujalla na hudu shafin 566 ya ce li'annal mu'min muhtaramun zatan wa daman wa ahlan wa mala saboda shi musulmi Allah ya ba da hurumi ya ba da hurumi ga abubuwa guda hudu game da shi jikin mumini yana da hurumi dukiyar mumini tana da hurumi iyalin mumini tana da hurumi mutuncin mumini yana da hurumi wanda duk ya zo a hadisin manzon Allah Allah ya haramta musulmi ya taba jinin musulmi Allah ya haramta musulmi ya taba dukiyar musulmi Allah ya haramta musulmi ya taba mutuncin musulmi wanda shi yasa aka ce yana da hurumi Allah ya haramta saboda haka fa'iza urida minhu idan ya kasance ana neman taba maka shay'un min zalika waɗannan abubuwan da Allah ya baka hurumi a kansu Allah ya baka hurumi ya ce jininka haram ne wani ya zubar mutuncinka haram ne wani ya taba dukiyarka haram ne wani ya taba iyalinka haram ne wani ya kusance ta saboda ka duk wanda ya nemi keta huruminka sai Allah ya ce ya baka damar ka yake shi jaza lahu daf'u an saboda ka an halatta maka ka hankada shi in ya taho fa idza qutila bi sababihi fa huwa shahidun sai manzo Allah ya ce inda za a kashe ka a wannan hanyar kana ƙoƙarin kare waɗannan abubuwa guda hudun to babu shakka kayi mutuwar shahada ibn al-qayyim jawziya yanda ya kwadaitar da mu game da tsare waɗannan abubuwa masu hurumi a littafin kitabul furusiyya wani karamin littafi da ya rubuta a shafi na 66 har zuwa gaba inda zaka duba zaka ga bayani mai tsawo da ya kawo yake nuna hatta jihadi kansa ai jihadi iri biyu ne ya ce jihadi iri biyu ne akwai jihadi da eh, musulmai ke kai hari akwai jihadi da musulmai ke kare kawunansu ai in ka dubi jihadi na kare kai wannan farilla ne akan kowa jihadi da za a tafi a kai hari shine wanda ba kowa yake da damar tafiya ba sai wanda ma aka zaba saboda haka manzon Allah ke nuna cewa idan ma mutum akwai hakki na iyaye a tare da shi ba zai tafi ba sai ya samu izinin su kaga wancan jihadi ne wanda za a kai hari amma jihadin da za a faɗo wa musulmi wannan farilla ne akan kowa ya tashi saboda tsare mutunci da jini da kuma rayukan musulmai wanda yana kitabul furusiya ya ce li'anna daf'a sa'ili ala dini jihadun wa qurba wa daf'u sa'ili ala mali wa nafsi ya ce mubahun wa ruksa idan aka ce mutum ya tafi jihadi wannan babu shakka kana ƙoƙarin kusantar Allah ne ya ce idan ko aka ce an yi farmaki gare ka da nufin za a kwace dukiyarka fa mubahun wa ruksa Allah ya baka dama ka yi yaƙi saboda karewa saboda yi sa, sai annabi ya ce fa in qutila fihi fa huwa shahidun da za ka rasa ranka a ta wannan hanyar to babu shakka mutuwar shahada ce za ka gani a littafai da dama malaman da suke sharhi game da wannan hadisi wato annabi yana kwadaitar da mu mu yi sha'awar mutuwar shahada saboda babu mutuwar da take da daraja kamar ta shahada sai waɗanda suka samu damar kusantar annabi sallallahu alaihi wa sallam shahada tana cikin martabobi mafi ɗaukaka saboda ka yasa idan allah yana kirga bayansa na kusa da shi za ka ga yana kawo shahidai don haka yasa annabi yake kawo kalmar shahada amma sai kaga mutane ba su son su mutuwar shahada za a nemi kwace dukiyar ka nema sai ka dauka da kanka ka bayar saboda me saboda kana son ka rayu shi manzon Allah yana zaba mana me rayuwa ta lahira mu kuma muna zaban rayuwa ta duniya saboda haka idan ka azalimi ya gane kai rago ne idan da ya nemi ka bashi dubu goma ka bashi to gaba ba dubu goma zai nema ba sai ce yana bukatar dubu ɗari biyar ya san kana da tsoro za ka nemo ko da ba ka da shi sai ka bayar saboda ka za a je a sai da gidaje da gonaki ga abin da manzon Allah ya faɗa mai sauƙi man kutila duna malihi fahuwa shahidu duk wanda ya yi faɗa don ya tsare dukiyarsa idan ya rasa rai manzon Allah ya ce ya yi shahada in ma ba ka son mutuwan ne sai ka mutu dole sai an mutu saboda haka in ka ce ba ka san ka yi mutuwar shahadan ana nan kwance ta za ka mutu akan gadonka wanda ladar shahadar ka rasa sannan kuɗin naka ka rasa mutuncin ya zube Allah ya sa mu gane ibnu usaymin a littafin fatu zil jalali da yake sharhin wannan hadisin sharhin bulugul maram za ka gani a juzu'i na biyar shafi na 250 ya walakin to sai dai kamar yadda muka ce masu kawo hari iri biyu ne masu kawo hari na farko su ne manzon Allah ya kirga su a nan wanda zai zo ya kawo maka hari don yana son dukiyarka da wanda zai kawo maka hari don ya zubda jininka da wanda zai kawo maka hari saboda ya lalata da mataka ko ya kwace ta to annabi ya kirga su waɗannan annabi ya baka dama ko da musulmi ne ka yake shi to amma akwai sharaɗi ya ce yajibu an na'lama an annahu la yajuzu an yartaki ila shay'in wa huwa yatamakkanu min ad-difa'i bima huwa ashal tunda mutumin musulmi ne ya taho zai mata aji to zaka dubi yanda ya zo gare ka ne saboda haka idan barawo ne ya zo da nufin ya satan dukiyarka kaga iyakar dukiya yake nema sai kaga cewar wannan barawon bai zo da wuka ba kana kallonsa ta windo kuma ka gan shi kumama to bai kamata ka ɗauko bindiga ko wuka ba zuwa za ka yi ka kama damba da shi kamar duka sosai kaga ba magana kisa za a dubi mataki na ƙasa kafin a je sama amma kana kallo sai ka gan shi da wuka to kaga ya zo da wani makami wanda ba zai yi ka tunkari shi ba sai da wanda ya kai wannan tunda ya zo da wuka sai ka ɗauko takobi to ba za ka ɗauko bindiga ba tunda ba gan shi da bindiga ba fa'iza kana yumkinu difa bi darbi alal ashiya ibn usaymin ce idan zaka iya maganin barawon ta duka kurum allati taj'alahu yugma alahu yugmi alai idan zaka iya dukansa har ya suma jama'a su kawo maka agaji fa hula ya yajuzu qatluhu to karka kashe shi saboda akwai barawon da yunwa ta kawo shi gidanka ba mamaki abinci kawai yake nema in ya samu ya gudu to ka dauko bindiga ka harbe shi ka ga a nan ta yi laifi a wurin Allah saboda ka ana la'akari da yanda ɗan ta'adda ya zo gare ka idan yana da makami na ƙare dangi to kai ma sai ka nemo makamin ƙare dangi kaga nan sai a yi ba ta kashi wa idza amkana daf'u sharrihi bi wasaqihi idan za a iya maganin ɓarawu ta ɗaure shi kurum fa innahu la yajuzu qatluhu to bai dace a kashe shi ba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 sai masu kawo hari na biyu dama masu kawo hari kashi biyu dai ya kawo mana bayani akan kashi na farko to ga kuma kashi na biyu hukuncinsu daban ne waɗannan masu kawo hari ba a son ma karama idan sun kawo maka hari abinda ake so shine ka yi haƙuri a kashe ka wannan kuma shi mafa daga manzon Allah ne shi ma daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ne eh, mazan Allah eh, ya ce wa an abdullahi bin bin haka ne ko an karbo hadisi daga abdullahi bin khabbab radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda ƙala ya ce eh, sami'tu abi na ji mahaifina na ji mahaifina ya kulu yana cewa sami'tu rasulallah na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa takunu fitan fitintunu za su auku nan gaba idan ya ce fitan yana fin jam'u fitna fitintunu za su auku nan gaba kaga annabi ya tabbatar za a samu fitintunu a tsakanin musulmi da musulmi domin tsakanin musulmi da kafiri ba a ce mai fitina abinda ake nufi da fitina shine ibtila'i da zai auku na tashin hankali a tsakanin musulmi da musulmi wanda shi ake cewa fitina to sai manzon Allah ya ce ma Khabbab bin al-Aratti wanda shine mahaifin Abdullahi bin Khabbab sai manzon Allah ya ce masa fakun fiha idan fitintinun sun auku ka kasance a cikin waɗannan fitintinun Abdullahi al-Maktul kai ne bawan Allah da aka kashe wala kuni qatila kar ka yadda ka zama bawan Allah mai kisa idan waɗannan fitintuno sun auku kar ka yadda kai kisa amma annabi ya ce ka yadda a kashe ka kaga manzon Allah musamman yake gaya ma khababu bin al-aratti wanda sahabinsa ne yana cikin asabiqun al-awwal akhrajahu ibn abi haythama ibnu abi khaisama ya fitar da wannan hadisin wa tara kutuni wannan hadisin hasanun bi shawahidihi hadisi na wanda yana da kyau ya samu wasu riwayoyi daga da aka samu waɗanda sun inganta akwai riwayar da ta zo ta Humaydu bin Hilal al-Adawi al-Basri wannan abu ne wanda ya auku a zamanin Sayyiduna Ali bin Abi Talib zamanin Sayyidina Ali lokacin da al-Khawarij suka bayyana al kasan kuma zamanin sayyidina ali aka samu ficincinu din an samu fitina a tsakanin musulmai an samu yaƙi a tsakanin sayyidina ali da muawiya to kaga tsakanin musulmi da musulmi ne to lokacin lokacin lamma abbarun nahara in talaku ila abdullahi bin khabbabin su alkhawarij sai suka ci karo da yaron khabbabu bin al shine abdullahi bin khabbab abdullahi bin khabbab shine yaron khabbab bin al wanda sahabi ne faƙalu da suka same shi sai suka ce marma haddasa ka abuka an rasulillahi fil fitan muna so ka bamu labari babanka sahabi ne ko ka taɓa jin babanka ya faɗi wata magana akan ficincinu sai ya ce kware kuwa sai ya gaya musu wannan hadisi za ka ga takarijin hadisin a cikin irwa galil. yana mujallar takwas shafin ɗari da uku irwa ulgale daga cikin ruwayoyin yana akwai wani wanda da can yana cikin alkhawarij din alkhawarij su ne mutane da suka yi tawaye masayiduna ali bin abi talib waɗanda su ne masu kai ajalin na ali daga cikinsu aka samu wanda ya kashe shi allah ya kara masa yarda dakhalu ƙarya daga cikinsu ɗin aka samu wanda ya tuba daga baya wani wanda dacen yana tare da su daga baya ya tuba shi yake ba da labarin abin da ya auku ya ce dakalu ƙaryatan suna shiga alƙarya suna kashe mutane ba kan gado suna fadawa ƙauyukan musulmai suna kisa suna ta'adi sai suka fada wani ƙauye wannan ƙauyen kuma akwai abdullahi bin khabbab yaron khabbab bin al-aratti saboda haka sai ya fito daga gidansa ya fito zu'iran ya jurru da'ahu yana firgice yana ma jan mayafinsa ya fito suka ce lamtura me ta da hankalinka sai ce wallahi laqad ru'tumuni babu shakka kun kun firgita ni sai suka ce anta abdullahi bin khabbab sahibu rasulillah kai ne abdullahi dan khabbabu sahabin annabi ya ce na kwarai kuwa babana shine khabbab bin al-arad kuma sahabin manzon Allah ne kala sai sai ya ce suka ce mar fa hal sami'ta min abika hadisan yuhaddisuhu an rasulillahi ko akwai wani hadisin da babanka ya ji annabi ya faɗa wanda yanzu za ka iya karantar da mu in ji waɗannan eh, alkawari ɗin yan tawaye suke ce mar ko akwai wani hadisi da babanka ya ruwaito daga manzon Allah za ka iya karantar da mu kala sai ce na kware kuwa sai ce musu sami ita hu yuhaddisu an rasulillah na ji babana yana ba da labari game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu zakara fitna manzon Allah ya bayyana cewar bayan ya tafi fitintinu za su auku a tsakanin musulmi da musulmi manzon Allah ya ce alqa'idu fiha khairun min alqa'imi wal qa'imu fiha khairun min almashi wal mashi fiha khairun min as-sa'i kaga bai kawo wannan riwayar anan ba manzon Allah ya ce idan fitinar ta auku kai da kake zaune kafu wanda ya miƙe tsaye wanda yake tsaye ya fi wanda yake tafiya a cikin fitinar wanda yake tafiya a cikin fitinar ya fi wanda ya yi gudu a cikin fitinar to sai annabi ya ce fa'in za zaka idan wannan lokaci ya riske ka fakun abdullahi maktul ka yadda ka zama bawan allah da aka kashe wala a'lamuhu illa qala sai baban ya ce ni kuma na tabbatar manzon Allah abinda ya ce wala takun abdullahi alqatila kar ka zama bawan Allah mai yin kisa ka zama bawan Allah wanda aka kashe to sai gaya musu wannan hadisin kaga da a ce da gaske ne suna son jin hadisin manzon Allah wannan hadisi ya isa ya sa su daina abin da suke yi amma ina suka ce a anta sami ita haza min abika ka tabbata ka ji babanka yuhaddisu an rasulillah wannan maganar yana yana bada labarin ta daga manzon Allah kala yace na'am babu shakka naji kala sai suka ce to mu je bakin rafi faqaddamuhu ala baffatin nahari sai da aka zo bakin rafin suka ce kwanta ya kwanta fatarabu unuka suka fi lauyansa kaga su suka nemi ya ba su hadisin manzon Allah ya ba su amma suka sare kanshi fasala damuhu to ɗaya daga cikinsu wanda ya tuba shine wanda yake da labarin nan ya ce sai jinin yana zuba ka annahu shiraku na'alin mabzaƙarra yanda ka san kamar igiyan takalmi ne wato jinin sai yana tafiya baya fesowa bai taba ganin jini irin na abdullahi bin khabbab ba saboda idan an yanka mutum ai jinin zai feso amma shi jininsa ba fesowa yake ba sai yana zuba a hanya guda baya rabuwa sam-sam jinin alamar dai wato ransa ya riga ya fita kafin ma su yi ran Allah ya karɓa ran saboda idan ba dan ran ya riga fita ba jinin zai rika fesowa sai zama kamar ransa ma ya fita kafin masu yanka saboda haka jinin gangarawa kawai yake yi ba alamar yana feshi wanda wannan alama ce ta take nuna karama da Allah ya ba mu Abdullahi bin Khabbab to nan bayan sun kashe shi sannan kuma yana tare da matarsa matar tana da ciki wa bakaru umma waladihi amma fi batniha suka kama matar suka farke cikin nata kaga sun kashe ta sun kashe dan jinjirin da yake cikinta ai ta'adin da alkhawarij suka yi a zamanin sayyidina ali bai da misali zaka ga labarinsu a littafin al-musnad eh, da kitabul al-musannafat kamar musannaf al-hafiz abdurrazzaq musannaf ibn abi shayba wa isnaduhu sahih wannan hadisin labarin ingantacce ne ka gani a littafin fathul bari ibn hajar ya tabbatar da ingancin wannan labari yana mujallar na goma sha biyu shafin ɗari uku da goma sannan ba wai wannan ne kaɗai hadisi da yake nuna idan aka samu fitina don wannan hadisi yana karantar da mu idan fitina ta auku a tsakanin musulmi kar ka yadda ka zama mai kisa ka zama wanda za a kashe annabi shi da kansa ya ba mu zabi Allah ya samu gane akwai misalinsa da aka samu ta hadisin sa'ad bin abi waqas yace ashhadu la sami'tu rasulallahi yaqul sa'ad bin abi waqas yace na shaida wallahi na ji manzon Allah yana cewa inna innaha satakunu fitnatun nan gaba fitina za ta auku to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin kamar yadda ya zo a riwayar khabbab bin al-aratti al fiha khairun min al-qa'imi wal khairun min almashi walmashi wal mashi khairun min as-sa'i to lokacin da annabi ya faɗi wannan hadisi sai shi sahabin sa'ad bin abi waqas yace ara'aita inda kala alayya baiti ya rasulullah idan aka samu fitina a tsakanin musulmai sai na je gida na zauna ban yarda in shiga fitinar ba sai mutum ya biyo ni har gida wa basata ya da huli ya ya miƙo hannunsa dan ya kashe ni kafin ya gama maganar sai manzon Allah ya ce kun ka ibni adama kafin masu sa'ad bin abi waqas ya karasa maganar manzon Allah sai ya ce ka zama kamar ɗan annabi adam to sai mazan Allah ya karanta aya ta 28 ta suratul ma'ida la in basatta ilayya yadaka litaktulani yaron annabi adam yake gaya ma dan uwansa inda zaka miƙo hannu da nufin ka kashe ni ma ana bi basitin yadiya ilayka liaktulaka ni ba zan miƙa hannuna saboda in kashe ka ba me yasa inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina tsoron Allah mai renon talikai wannan yana al-musnad kuma shi ma ya inganta hadisin sa'ad bin abi waqas yana irwaul galil hadisin 2451 akwai riwaya da ta zo da manzon Allah yake cewa kun khaira ibnai adam ka zama mafi alkhairin yaran annabi adam su biyu wanne ne mafi alkhairi wanda aka kashe ne a wani lafazi fa manzon Allah ya ce fa kun abdullahi al-maqtul ka zama bawan Allah da aka kashe wala takun abdullahi alqatil kar ka zama bawan Allah mai yin kisa akwai riwayar da ta zo kuma fa in istata'ta an takuna abdullahi almaktul idan zaka iya zama bawan Allah da aka kashe manzon Allah yace ce lal ba mai kisa ba faf'al sai kai me wannan hadisi yake karantar da mu idan aka samu fitina a tsakanin musulmai to ba a son ka yi kisa abinda manzon Allah ya zaba maka shine ka bari a kashe ka idan fitina ta auku a tsakanin musulmai to sai mu karasa hadisin wa akhraja ahmad nahwahu al-imamu ahmad ya fitar da hadisi mai kamar wannan mai kamar wannan hadisin na khabbab bin al-aratti amma riwaya ta zo an khalid bin urfuta hadisin khalid bin urfuta al-uzri radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda to kaga bai kawo hadisin ba amma dai ya ce mana akwai riwaya da aka samu daga wani sahabi shine Khalid bin Urfuta al-Uzri amma an cikakken hadisin yanda ya taho an Khalid bin Urfuta shi Khalid din yake bada labari yace qala li rasulullah akwai ranar da manzon Allah ya ce min in ji Khalid din akwai ranar da manzon Allah ya ce min ya Khalid inna hasa takunu ba'di ahdasun bayan na rasu annabi yake gaya masa yace za a samu tashin tashira wa fitanun da fitintinu wa tilafin da rigingimu da rikici a tsakanin musulmai za a samu fitintinu da rikice-rikice a tsakanin musulmai to sai annabi ya ce masa fa'in istata'ata an ta kuna abdullahi al-maktul idan za ka iya zama bawan Allah da aka kashe lalƙacila ba mai kisa ba faf'ala ya ce ka je ka yi kaga annabi ya zaɓa ma wannan sahabi hadisin isnadinsa yana da kyau kuma wannan hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisin dubu uku da da shida goma sha shida. to kaga mun samu bayani akan masu kawo hari kashi biyu ibn hajar ya kawo mana hadisi akan kowane masu kawo hari ga musulmi musulmai su kai hari ga wani musulmi na farko su ne waɗanda za su kai hari ga wani saboda me saboda kawai ba su son shi suna son kashe shi ana son a zubar da jininsa ana son a kwace dukiyarsa ana son a kwace iyalinsa kaga ana so a mai ta'adi to wannan annabi ya kwadaitar a yaƙe su saboda ka sa ya kawo hadisi na baya wanda manzon Allah yake nuna cewar idan ma ka mutu mutuwar shahada ce to sai masu kawo hari na biyu su kuma fa sai kawo mana hadisai guda biyu na ƙarshe masu kawo hari na biyu ba a son ma karama ba a son ma karama inda mutum zai yi ƙoƙarin zuwa ya zub da ka manzon Allah ya ce ka kyale ya kashe ka sai annabi ya ba mu misali da yaran annabi adam alaihi salam idan ka samu littafin abdullah bin muslim ibn qutayba ad-dinawari akwai littafin sa guda wanda ake kira ta'awil mukhtalaf hadis shafin 235 wannan yana cikin malaman masana na farko Allah ya mishi rahama yace wa nahnu naqul idan ka dubi waɗannan hadisin hadisan kashi biyu yace inna li kulli hadisin mawdi'an gaira mawdi'il akhari kowane hadisi yana da bigiransa bai shafi ɗayan ba Kar ka ɗauka dukkansu abu ɗaya ne ko ba sa karo da juna fa'iza wubi'a bi maudi aihima zalal ikhtilaf idan da za ka aje kowane hadisi a wurinsa to za ka ga babu saɓani a kai sai ya ce ka dubi hadisi na farko da annabi ke cewa man kucila duna malihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi saboda kare dukiyarsa ya yi mutuwar shahada ai kanka kai kanka ka sani annabi yana magana ne akan wa a lususa an malihi barayi suke son su kwace maka dukiya barayi suke so su kwace maka dukiya hatta yuqtala ka yarda kana kare dukiyar fi manzilhi imma a gidanka ne wa fi asfarihi ko kuma a hanya yan fashi kenan saboda ka sun yi kokarin su raba ka da dukiya kace ba za ka bayar ba har suka kashe ka saboda ka sai manzo Allah ya ce to kayi mutuwar shahada idan an ce kayi mutuwar shahada kayi mutuwa mai kyau wanda me zai za ta samar maka makoma mai kyau a ranar tashin kiyama kaga annabi yana kwadaitar da mu kada mu ba mu barayi dukiyar mu mu tsaya mu yaƙe su idan da za mu rasa rayukan mu to mutuwar shahada ce abinda manzo Allah ke karantar da mu kenan sai ibnu kutayba ya ce to amma idan ka dubi ɗaya hadisin Shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, in istata'ta an takuna abdullahi al-maktul lal qatila idan zaka iya hakuri a kashe ka manzon Allah ya ce to wannan shi yafi dan ya samu hadisai daban-daban daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wancan ma ya samu hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da annabi ya ce idan wasu sun kawo ma hari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda za su kwace dukiyarka maza Allah ya ce to karka ba su dukiyarka ka yaƙe su wannan ya samu riwayoyi daban-daban baya ga hadisin sa'id ibn zaidin da muka karanta wanda yana daga cikin ahadul asharatil mubashara bil janna Allah ya kara masa yarda mun ma karanta hadisin abdullahi bin amrin a baya akwai hadisin abdullahi bin amrin da muka karanta a baya a darasin bulugul maram shine darasi na 366 muna magana akan kitabul jinayat babu qitalil jani a wannan littafin bulugul maram ya zo da hadisin shi ma muktasaran an nabi sallallahu alaihi wasallam yanda ibnu hajar ya kawo mana hadisin sa'id ibn zaid a takaice haka ya kawo hadisin abdullahi ibn amr a baya man qutila duna malihi mazluman fa huwa shahidun wannan shine bambanci illa kawai an samu kalmar mazluman hadisin abdullahi bin amri manzo Allah ya ce wanda aka kashe shi yana ƙoƙarin tsare dukiyarsa aka kashe shi a halin zalunci manzo Allah ya ce ya mutuwa shahada kuma hadisin yana sahihun nasa'i hadisin bakwai yana sahihul targhib hadisin biyu yana sahihul jami'i sagir hadisin shida. akwai riwayar da ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man urida maluhu bi gairi haƙƙin. man urida maluhu bi gairi haƙƙin duk wanda aka yi nufin a karɓi dukiyarsa ba ta hanyar gaskiya ba babu haƙƙi faƙatala sai ya tsaya ya yi faɗa faƙutila sai aka kashe shi fahuwa shahidu manzo Allah ya ce wa shahada wannan yana sahihul bukhari babu man qutila duna malihi yana sahihu muslim babun eh, babun an anna man qasada man qasada akhdha mali ghairihi bi ghairi haqqin akwai riwaya da ta zo ta Abdullah bin Abbas Allah ya kara masa yarda Abdullah bin Abbas shi ma ya rawaito wannan hadisin kaga an samu hadisin Sa'id bin Zaidin an samu hadisin Abdullah bin Amrin an samu hadisin Abdullah bin Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qutila duna malihi mazluman fa huwa shahidun wa man qutila duna nafsihi fa huwa shahidun wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun wa man qutila duna jarihi fa huwa shahidu idan ka ji makwabcinka yana neman agaji wallahi kar kai shiru wajibi ne ka fita da za a kashe ka wallahi da ka samu yanke na tafiya aljanna ji manzon Allah wa kullu qatilin fi Allah fa huwa shahidu sai manzon Allah ya ce duk wanda aka kashe shi in dai ta sashin addinin Allah ne abinda Allah ya halatta to wala ya yi mutuwar shahada to saboda haka har ma ta kai ga saboda tsabar tsoro da son zaman duniya akwai barayin da suke bin mutane gida-gida yadda ka san adashe saboda haka yau idan an je gidan wannan shi wancan na gaba ya san gobe gidansa za a zo ba za su iya fitowa su kare juna ba ba za su iya fitowa su taimaka ma 'yan uwa ba ka duba inda rayuwa ta koma Allah ka gyara mana imani wannan hadisin ya zo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ce akwai sa'id ibn zaidin akwai abdullahi ibn amrin akwai abdullahi ibn abbas akwai anas ibn malik hadisin sa yana al-mu'jam al-awsat na al-imam tabarani ya shine hadisin ma da yake da rauni hadisin anas ibn malik saboda zaka ganshi a littafin ibn adi al-kamil fi bu'afa wanda ya kawo shi da rauni to wannan masu kawo hari na farko kenan wanda manzon Allah ya ba da damar ka yaƙe su waye shine wanda zai zo da nufin ya amshi dukiyarka ko da nufin ya ci mutuncin iyalinka ko ya tozarta ka annabi ya kwadaitar da mu akan mu yaƙe shi inda za mu rasa rayukan mu, wallahi mutuwar shahada ce kashi na biyu fa wanda za su kawo maka hari kashi na biyu ba a son karama su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dalilin fitina kamar yadda manzon Allah ya bada labari saboda za a samu fitintunu a tsakanin musulmai fitintunu daban-daban za su yi ta aukuwa wannan ya zo ta hadisi ba ɗaya ba ba biyu ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ibnu hajar anan ya kawo mana hadisin khabbab bin al da kuma hadisin khalid bin urfuta al-uzri su ne kada ya kawo mana amma inda za ka koma ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za ka samu riwayoyin sahabbai da dama bari mu karanta misali kamar mutum goma akwai Abdullahi bin amri Abdullahi bin amri ya ce baina na hannu haula rasulillah akwai ranar da mu sahabbai muna kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallam idza zakara alfitnata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo bayani game da fitina fitintinu da za su auku nan gaba annabi ya bayani akan saboda Allah ya sanar da shi au inda ko muna zaune sai wani ya kawo magana akan fitina inda za ta auku a tsakanin musulmi da musulmi me ya kamata sai annabi ya ce idza aitan nasa qad marijat uhuduhum idan kaga alƙawuran mutane wato sun rikice babu alƙawari wa khaffat amanatuhum amanar ta yi sako-sako wa kanu hakaza sai manzon Allah ya ce sun zan kamar haka manzon Allah ya haɗa hannuwansa shabbaka baina asabihi kala ya ce faƙuntu ilai da manzon Allah ya faɗa sai ya yi shiru bai ƙarasa magana ba Abdullahi bin Amri ya ce sai na tashi na je na samu manzon Allah na ce kaifa asna'u inda zalika ja'alani Allahu fidaka ya rasulallah ka ce nan gaba da alkawari da amana wato za a tozarta alkawari za a tozarta amana musulmai kuma in ka lura da shugabanni a yanzu hakan ke faruwa shugaba zai yi alkawari ya saba a ba shi amana ya ci neman ta ma yake saboda ya ci amana to shine abdullahi bin amr ya ce sahabbai na kewaye da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan al'amari ya kai lokacin sai manzon Allah ya haɗa hannuwansa abdullahi bin amr sai je ce to me ya kamata in yi sai manzon Allah ya ce ilzam bai ka kafi yawan zaman gida wannan shine maganin rikicin siyasa abinda manzon Allah da kansa ya faɗa cikin wannan hadisi duk sa'ilin da ka ga musulmai hankalinsu ya rikice sun koma ga al'amari na duniya fitina za ta tashi sai manzon Allah ya ce koma gida ka zauna manzon Allah ya ce wa amlik alayka lisanaka kuma harshen ka ma ka rike karkace fari karkace baki idan rikicin siyasa ya shiga tsakanin musulmai fitina ta auku manzo Allah ya ce ka tsare bakinka sannan ka fi yawan zaman gida hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisin 563 sannan akwai hadisin uku batu binu amirin ya tambayi annabi ya ce ya nabiyallahi man najatu mecece tsira lokacin da addini ya zama sako-sako kala sai manzo Allah ya ce amlik alayka lisanaka ka tsara harshenka wal yasa'aka baituka gidanka ya ishe ka sai manzo Allah ya ce wal tabki ala khati'atika ka rika kuka akan laifukanka wato kai watsi da al'amarin mutane hadisin sa yana silsilatu sahiha hadisi na 890 na uku akwai hadisin busur bin sa'id sa'ad bin abi waqas qala inda fitnati usman ibn affan lokacin da rikicin siyasa ya auku a zamanin sayyidina usman sai sa'ad bin abi waqas ya ce ashhadu anna rasulullahi qala na shaida cewar manzon Allah ya faɗa shine hadisi da muka karanta ɗazu na shaida cewar annabi ya ce inna hasa kudu fitna nan gaba fitintunu za su auku kala sai ce afara'aita inda kala alayya baiti ya rasulallah ka ce mutum ya zauna a gida in wani ya biyo ni gida da nufin ya kashe nufa wa basata yadahu li yaqtulani qala sai manzo Allah ya kun ka ibni adama ka zama kamar dan annabi adam idan an biyo ka gida don a kashe ka akan siyasa manzo Allah ya ce kyale a kashe ka wato kar ma karama kar ma ka ɗauki makami don ka kare kanka wanda ita ce fatawar manzon Allah kuma hadisin yana sahihu tirmizi hadisin 2194 na hudu shine hadisin Abdullah bin Mas'ud manzon Allah ya ce takunu fitina nan gaba fitina za ta auku anna'imu fiha khairun minal muttaje wanda yake bacci a lokacin fitinar ya fi wanda yake kwance bacci bai dauke shi ba sai na ce ya rasulallah mata zalika yaushe ne wannan fitinar za ta auku sai manzon Allah ya ce ayyamul harji za a kai ga ranaku na ya mutsi ya ce mata ayyamul harji yaushe ne ranaku na hargitsi sai manzon Allah ya ce hina la ya amanu rajulu jalisahu lokacin da musulmi baya yadda da wanda ke zaune kusa da shi kana kana zaune kusa da wani musulmi ne amma baka yadda da shi ba saboda ka zaka ga musulmai biyu kowa yana shakkan dan uwansa wannan bai yadda da wancan ba wancan bai yadda da wannan ba kaga ba haka musulunci ya karantar da mu ba sai abdullahi bin masud ya ce fa ma amurni in adaraktu zalika me za ka min umarni ya rasulallah idan lokaci ya riske ni sai mazan allah ya ce masa ukfuf nafsaka wa yadaka ka tsare ranka kuma ka tsare hannunka wadkhul daraka kuma ka shiga gida saboda haka yasa duk wanda ka ga yana kokarin ya shiga rikicin siyasa wallahi bai karanta hadisin manzon Allah ba abinda manzon Allah yake karantar da mu duk wani abin da zai iya haifar da rikici tsakanin musulmi da musulmi mu guje shi saboda ka duba a ƙarshe ma manzon Allah yake cewa bai baitaka ka shiga gida kaga ba ka fita waje ai ta rigima da kai ba sai na ce afara'aita inda kala alayhi baiti to ina cikin gida sai mutum ya biyo ni sai manzon Allah ya ce ji masjidaka to idan a gidan naka akwai masallaci ka ruga ka shiga wasna hakaza sai manzon Allah ya nuna mara yadda zai yi in ka shiga masallacin ma ka yi kamar kana ruku'u kaga ka ya ba alamar fada kenan wa qul idan kai ruku'un sai ka rika cewa rabbi Allahu rabbi Allahu rabbi Allahu yayi ta saranka manzon Allah ya ce hatta tamuta ala zalika har sai ka mutu kaga ba maganar wai ka fita saboda kai kana da yanci za ka yi fada da hukuma za ka yi a wannan ka bar al'amari ga Allah idan ma an bi ka manzon Allah ce karkara ma saboda babu wanda zai iya kwace hakkin ɗan adam sai Allah sannan akwai riwayar da ta zo manzon Allah yake ce masa waka baba bi yaminihi alal ku'i lokacin da manzon Allah yake ya ce ma Abdullah ibn Mas'ud yake ce mar eh, ka shiga gida sai ce to idan an biyo ni gida fa ce idan akwai masallaci a gidan ka shiga sai ce to idan an biyo ni masallacin manzo Allah sai ya ce to kai kai ruku'u da farko a wannan riwayar sai manzo Allah ya ce kai qablu qablu ko shine ka kama dama akan hagu wanda yayi qablu kaga ba alamar ma yana rike da makami kenan wato annabi yana nuna maka ka makamin gaba daya saboda haka sai ka rike wuyan hannunka hina la ya amanu eh, yana cewa hina la ya amanu rajulu jalisahu idan ka rike wuyan hannunka sai ka rika cewa rabbi allahu allah shine mahalicci na ko da sa ranka za a yi karkarama annabiyar akwai hadisin abu musa lashari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa habbai kassiru fiha uh, qasiyakum idan rikici ya aku a tsakanin musulmi da musulmi mazan allah ya ce to ku kakkarya kwari da baka wa qatti'u fiha awtarikum walzamu fiha ajwafa buyutikum ku rika zama a gidaje wa kunu kabni adama gaba ɗayanku ku zama kamar ɗan annabi adam lokacin da ɗan uwansa ya nemi kisansa bai yadda ya ɗaga hannu dan ya rama ba to waɗannan hadisai ga hadisin abdullahi bin masud ga hadisin abu musa lash'ari sannan akwai hadisin abdullahi bin umar akwai hadisin mu'az jabalin akwai hadisin abu umamatal bahili da za mu karanta gaba ɗaya sai mun kirga sahabbai wadda sun kai goma waɗanda sun ruwaito hadisin nan daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yi yasa malamai suke cewa rikicin da ba a son karama shine rikici a tsakanin musulmi da musulmi kamar yadda Ibn kutayba ya fassara wani irin rikici ne tsakanin musulmi da musulmi za ka samu kabila guda biyu suna faɗa wannan kabilar akwai musulmi wannan kabila akwai musulmi to wannan faɗan fitina ce haka za ka samu mutum biyu suna faɗa tsakanin ƙungiyoyi wanda shi ake kira al'asabiya tsakanin ƙungiya da ƙungiya ko ɗariƙa da ɗariƙa wanda duk musulmai ne za ka ga wannan yana faɗa da wancan amma akan wani ra'ayi daban ba akan al'islam ba saboda haka yasa manzon Allah yake cewa idan rikici ya auku na fitina wannan shine fitina saboda haka yasa annabi ya bayyana filla filla wanda eh, malamai suke cewa duk wani rikici da ya shafi siyasa da fada na kabilanci karka yadda ka shiga ko da an nemi kisan ka bar kanka a kashi amma idan abu ya shafi barayi yan fashi wani ya zo da nufin ya kai hari gidanka don ya kwace dukiyarka su kaga kenan masu kawo hari din kashi biyu ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana